nan wata ta zo za ta shiga addinin musulunci daga ina kike polis barrack kin zo za ki shiga addinin musulunci kina so za ki musulunta akan kanki ko wani ya matsa miki ke ce ke so a kan kanki to ki ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah abinda kika ce daga yau kin shaida ba wanda za a bautawa da gaskiya sai Allah kin yarda da haka kika ce kin yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ne kin yadda to daga yau kin zama musulma me sunanki ha Biladis to yanzu wani suna kike so a cikin sunayen musulunci Aisha kin zabo babban suna sunan ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin sahabiyar annabi matar annabi a duniya da lahira mai cikakken ilimi kuma yar sayyidina abubakar malama a cikin addinin musulunci da haka aisha duk wanda ya shiga addinin musulunci wajibi a kansa ya yi karatu ya san addinin musuluncin da ya shigo akwai 'yan kwamitinmu da za su karantar da ke addinin musulunci har tsawon wani lokaci har sai sun ga kin fahimci addinin musulunci da haka suna nan kusa da ke za su gaya miki inda ake makarantar sai ki dinga zuwa ana koya miki addinin musulunci kuma za su miki bayanin abin da ya hau kan wanda ya shiga addinin musulunci nan take da kuma abubuwan da zai biyo baya sauran matsalolinki kuma da wasu abubuwa sai ki musu bayani Allah ya tabbatar da ke a musulunci Allah ya miki albarka inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابكوي قوتامي البركة وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1429 wanda ya zo sha shida ga watan tara dubu biyu da takwas muna nan a cikin suratul ahzab za mu tashi aya ta ashirin da uku na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا الله تعالى من المؤمنين رجال akwai mazaje a cikin muminai wato maza maza kenan sun cika muminai kuma masu mu'minuna haƙƙa sadaku sun gasgata ma ahadullaha alaihi abinda suka wa Allah alkawari a kai sun yi gaskiya sun yi gaskiyar alkawarinsu ba su warware alkawarinsu da Allah ba faminhum daga cikinsu man qada nahbahu akwai wanda ya cika alwashinsa ya cika alkawarinsa wa minhum daga cikinsu akwai manyan tazir wanda yake saurare shi har yanzu yana nan akan hanya wa ma baddalu tabdila ba su canza ba canzawa basu musanya ba musanyawa basu fasa ba fasawa suna nan akan alkawarinsu imam al-bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga anas bin malik anas dan malik wanda yana cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda amma gidan manzon Allah ya taso tun yana yaro mahaifiyarsa ummu sulaimin ta kai shi gidan manzon Allah ta ce ya taso anan ya girma anan gidan ya yi karatu anan ya zama rikakken malami yana cikin mutane bakwai da suka rawaito hadisi sama da dubu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya masa addu'a uku Allah ya tsawaita ransa ya bashi ‘ya'ya ya bashi dukiya kuma ya roƙa masa shiga aljanna to ya rawaito wannan hadisi yace ce amminsa in an ce ammi kanin uba ko wan uba wanda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifin anas ana kiransa shi kuma anas binin nazari yace bai samu dama halartar yaƙin badar ba lokacin da aka zo sai ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gibtu an awwal qitalin qatalahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama almushrikina bana nan a karin batta na farko da manzon Allah ya kwama tsakaninsa da mushrikai la in ashhadanallahu azza wa jalla qitalan la yaranna Allahu ma asna'u yace in Allah ta'ala ya nuna min wato wani yaƙi ɗin a gaba Allah zai ga abin da zan aikata wata mata zo za ta shiga addinin musulunci kina so za ki shiga addinin musulunci ke kike so a kan kanki ko wani ya matsa miki ya ce musulunta dole to kuma kike so ki shiga addinin musulunci to bari gaya miki kalmar da take mai da mutum musulmi nan take da kin faɗe ta kin ji fassara ta kin zama musulma ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wannan kalma da kika faɗa da larabci bari ki ji fassarar ta in kin yadda to kin zama musulmanan take kin ce daga yau kin aminta kin yarda ɗari bisa ɗari ba wanda za a bautawa da gaskiya sai Allah kin yadda da hakan da kika faɗa kika ce kuma daga yau kin shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne Allah ya aiko shi da alqur'ani da musulunci kin yadda da haka to yarda ki da wannan ya mai da ke yanzu sunanki musulma to me sunanki a da mary sunanki ko yanzu fa wani suna ke so a masanya miki na musulmi hajara allahu wato kin zaɓo babban suna cikin sunayen musulunci hajara matar annabi ibrahim ce amaryarsa kuma ita ta haifi annabi isma'ilu shi kuma annabi Isma'ilu ta hanyarsa Adnana ya fito shi kuma Adnana ta hanyarsa Abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito dan haka sunanki yanzu Hajara musulma Hajara duk wanda ya shiga addinin musulunci kina ji ko to wajibi a kansa yayi karatu dan ya fahimci yadda addinin musuluncin yake duk kuma abin da zai yi ya dinga yi a cikin addinin musulunci da ilimi da karatu akwai 'yan kwamiti da muka tanada suna yi muku kos na wata uku zuwa sama wanda za su karantar da ke sauran abubuwa da suka shafi addinin musulunci kuma za su yi miki bayani nan take yanzu da kika zama musulma akwai abubuwan da suka hau kanki nan take waɗanda za su koya miki yanzu yanzu da kuma abubuwan da za su biyo baya suna nan za su yi miki bayani a suna kusa da ke da haka muna miki addu'a Hajara Allah ya tabbatar da ke a cikin addinin musulunci Allah ya miki albarka Allah kuma ya baki juriya da dagewa Allah sa ki zama babban malama addinin musulunci ke ma da ki gayyato wasu su shigo addinin musulunci to yace la in ashhadanallahu azza wa jalla qitalan la yaranna ma asna'u in Allah ta'ala ya nuna mun wani karan batta da manzon Allah zai yi da mushrikai Allah zai ga abin da zan aikata falamma kana yawm uhudin lokacin da yakin uhud ya zo in kashafan nasu sai mutane su karanta da gudu faqala sai ce Allahumma inni abra'u ilayka mimma ja'a bihi haula'i ya'ani al-mushrikina wa a'taziru ilayka mimma sana'a haula'i ya'ani al-muslimina ya ce ya Allah ina kubuta a gare ka zuwa ga abinda waɗannan mushrikai suka aikata na yaƙi da manzan Allah kuma ina neman hanzari zuwa gare ka da uzuri bisa abinda musulmi suka aikata summa masha bi saifihi sannan yayi gaba da takobinsa a hannu yahu sa'ad bin mu'ad sai sa'ad bin mu'ad shugaban kabilan ausu ya gamu da shi faƙala ai sa'adu yace mar yace ai sa'adu wallazi nafsi biyadihi inni la ajidu rihal jannati duna uhud yace wallahi ina jiyo kanshin aljanna a bayan dutsen uhudu wa hallirihil jannati mamaki ya tabbata daɗi ya tabbata ga ƙanshin aljanna ƙala sa'adun famastafatu ya rasulallahi ma sana'a sa'adu duk da jarumtarsa ya ce ya rasulallah wallahi ba zan iya yin abin da ya ba ƙala anasun fawajadnahu bainal qatla sai muka same shi cikin waɗanda aka kashe bihi bid'un wa samanuna jirahatun akwai rauni tamanin da ‘yan kai a jikinsa min darbatin bi sayfin wa ƙa'anatin bi rumhin wa ramyatin bi sahamin daga suka da damashi sai harbi da kibiya sai sara da takobi wa qad massalu bihi kafare sun datsa shi gunduwa gunduwa ya yace fa ma arafnahu hatta arafathu ukhtuhu bi bananihi ba wanda ya gane shi sai ƴan uwarsa da bamban dan yatsansa nan ta gane wannan wane ne saboda amma gunduwa gunduwa wannan hadisi a imam al-bukhari ya rawaito shi da al-imam muslim da al-imam tirmidhi da al-imam an-nasa'i fi tafsir daga hadisin anas sannan sababi na biyu na saukan wannan aya to shine anas yake cewa fa kunna naqulu unzilat hadhihi al-ayatu muna cewa an saukar da wannan aya minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi fihi wa fi ashabihi ayat ta sauka ne a cikin irin su jarumai waɗanda suka wa Allah alkawarin in yaƙi ya zo za su tsaya su kare musulunci lokacin da yaƙin kuma ya zo ba su ja da baya ba to irinsu ne ko ƙauli na biyu aka ce wannan aya ta sauka ne a cikin tsalhatu bin Ubaidillah ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi kuma ɗaya daga cikin ahadul mubashsharuna na Biljanna. mubashshirina wani ya tambayi sayyidina Ali yace me zaka ce game da Dalha Haddisna an Dalhata qala yace zaka mur'un nazalat fihi ayatun min kitabillahi ta'ala faminhum man qada nahbahu yace wannan ai babban mutum ne mai daraja wanda ayar qur'ani ta sauka a kansa kamar yadda abu shekh ya rawaito da ibnu asakir haka nan al-imam zahabi ya rawaito da ibnu sa'ad da ibnu maja da imam tabari duk su rawaito wannan hadisi da al-imam nasai da abu ya'ala da abu nu'aym da haisami a cikin majmu'uz zawaid haka nan hakim ya rawaito shi da abu ya'ala da imam tabarani duk su rawaito wannan hadisi na cewa sayyidina ali ya fassara wannan aya da dalhatu bin ubaidillah faminhum man qada nahbahu a cikin su akwai wanda ya cika alwashinsa anan ibnu jarir yace ma'anar aya wa faullaha bima ahaduhu alaihi sun cika wa Allah abin da suka yi alkawari to menene suka yi alkawarin malamai sun yi kauli hudu akai na farko ahadu lailatal aqaba alal islami wa nusrati sun wa Allah alkawari a daren lailatul aqaba cewa za su tsaya a kan musulunci kuma za su taimaki manzan Allah kuma ba su ja da baya ba sun aikata haka. na biyu annahun qaumun lam yashhadu badaran fa ahadu Allah azza wa jalla Allah ya ta'akharu ba'daha wasu mutane ne daga cikin musulmi sahabbai ba su samu halartar yaƙin badar ba don haka suka yi alkawari in wani yaƙi ya zo to ba za su yi jinkiri wajen fitowa ba Ƙauli na uku annahun ahadu Allah ya firru izala laqaw fasadaku sun wa Allah alƙawari in har karan batta ya haɗa su ba za su gudu ba ba za su ja da baya ba ba za su kaduwa ba za su razana ba kuma suka cika wannan alƙawarin na hudu annahun ahadu alal ba'asa wad darra'i wa hina sun wa Allah alƙawari za su jure a cikin tsanani da cikin cuta da kuma lokacin gwabza yaƙi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir an yi maganganu uku akan me ake nufi da wani ya cika sa wani kuma yana jira malamai suka ce an yi kauli uku sun yi kauli uku akan wannan fa man mata wa minhum man yantazir almauta wannan shine fassar Abdullahi dan Abbas akwai wanda ya riga ya mutu akwai wanda yake jiran mutuwa din na biyu fa man qada ahadahu qutila aw asha a cikinsu akwai wanda ya cika alkawarinsa ko an kashe shi ko ya rayu wa minhum man yantaziru an yaqdiyahu bi qitalin aw sidqi liqa'in wani kuma yana nan yana jiran mutuwa din ta hanyar yaki ko kuma wajen gaskiya a wajen haduwa da kafirai kamar yadda almajirin sa malam mujahid ya fassara fassara ta uku fa minhum man qada nazarahu akwai wanda ya cika alwashin alwashinsa allazi kana nazara wanda ya dau alkawari kamar da malam abu ubaida ya fassara to ma'anan nahabu sai ya zamo al'ajalu kenan fa minhum man qada nahabahu akwai wanda ya cika ajalinsa a fassara ta biyu kuma fa minhum man qada nahabahu akwai wanda ya cika alƙawarinsa a fassara ta uku fa minhum man qada nahabahu daga cikinsa akwai wanda ya cika alwashi da bakancan da ya ɗauka mala ibnu kutaiba yace aslun nahabi in an ce annahabu a harshen larabci yana nufin annazaru cin alwashi da daukan alkawari yace ka ka anna qauman nazaru annahum illa qaw illa qu aladuwa qatalu hatta yuqtalu aw yaftaha Allahu alaihim sun wa Allah alkawari in sun gamu da kafirai za su tsaya su gwamza yaƙi ko Allah ya ba su nasara fa kutilu sai aka kashe su da aka kalmar nahabu yana nufin alkawari alwashi da wasu na cewa jijiyar igiyan wuya ita ake kira na nahabu to idan mutum ya ba da wuya ya sallama sai a ce kaza nahabahu ma'ana ya bayar da alkawarin da ya ɗauka dan ba abin da ake karewa a wajen yaƙi irin wuya to in ka fito da wuyanka to ka riga ka sallama kenan ka yi suranda Allah ya ce wa ma baddalu bisa musanya ba ta badilan musanya ba liyajzi Allahu sadiqina domin Allah ta'ala ya wa masu gaskiya bi sidiqihim da gaskiyarsu ita gaskiya a cikin aqida a cikin mu'amala a cikin zamantakewa mai gaskiya a mu'amalarka mai gaskiya a aqidarka mai gaskiya a tauhidinka mai gaskiya a rayuwarka aurenka gaskiya tafiyarka gaskiya mu'amalarka gaskiya abotar gaskiya duka ka rayu akan gaskiya ka mutu akan gaskiya ka amsa tambayar gaskiya ka shiga gidan gaskiya tare da shugaban masu tabbatar da gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ce alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu ar yasduqu wa yataharra sidqa hatta yukutaba inda Allahi siddiqa yace ku yi gaskiya ku tsare gaskiya ku kardadi gaskiya mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana faɗar gaskiya yana karda gaskiya har sai an rubuta shi a wajen Allah cewa shi mai gaskiya ne Allah ya sa a rubuta mu a haka wa yu'adhibal munafiqina domin kuma Allah ta'ala ya dandana wa munafikai azaba in sha'a in ya ga dama ya dandana musu azaba shine su mutu kafirai kuma ya sa su fiddarkil asfali minan nar innal munafiqina fi darkil asfali minan nari suna can ƙuryar ƙasan wuta au ya tuba alaihim ko Allah ta'ala ya karɓi tubansu su musulunta su gyara illallazina tabu wa aslahu wa bayyanu to ne Allah zai karɓi tubansu ya kuma yafe musu sun ban munafincin kenan inna Allah tabbas Allah subhanahu wa ta'ala kana ghafuran ya tabbata mai yin gafara ne ga bayinsa rahiman kuma mai jin kai ne in ka tuba sai iyafe maka in ka dawo sai ya karɓe ka wa raddallahu allazina kafaru Allah ya juyar da kafirai waɗanda suka zo yakin ahzab banu gadfana da ƴan uwansu su dubu shida da ƙuraishawa da ƴan uwansu su dubu hudu suka haɗa makekiyar rinjina ta mutum dubu goma kamar yadda muka yi bayani jiya suka zo su yaƙi manzan Allah sai Allah ta'ala ya mayan musu da kaidinsu kansu bi gaizihim da fushinsu da suka zo da shi da mugun nufinsu wal kazimin al ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinina al ghaiz mugun fushi kenan lam yanalu khairan busu samu alkhairi ba na su karya madina ko su ci nasara a wajen yaƙi ko su kashe annabi sallallahu alaihi wa sallama ko su raunata gwamnatin musulunci wa kafa Allahu almu'minina alqitala Allah ta'ala ya ishe wa muminai yaƙi. Allah da kansa yace na aika musu rinjina da iska Rindunan ma ba kwa ganinta da haka Allah yace ni ne na ishe muku yaƙi. wa kana Allah Allah ta'ala ya tabbata ƙawiyan mai tsananin ƙarfi ne ba mai iya karya shi azizan mabuwayin sarki ne saboda haka ya buwaya sannan kuma yana da ƙarfi zulquwatil mati na'am وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا الله سبحانه وتعالى وأنزل الذين ظاهروهم sai Allah ya sauko da waɗanda suka taimakawa waccan rindina min ahalil kitabi daga cikin ahlul kitabi Allah ya sakko da su daga ina min sayasihim daga cikin ganuwarsu inda suka shiga suka katange kansu ba a iya shiga gurinsu Allah ya sakko da su min sayasihim daga wannan ibnu abbas da malam qatada yace min husunihim daga cikin katangunsu da ganuwarsu da suka tsare kansu malam ibnu qutayba yace aslus sayasi qurunul baqari asali wato kahon nan na bauna shi ake kira wato sayasi saboda da shi take tunkarar mutum ta kaɗe shi li'annaha tamtani'u biha da shi take tsare kanta wa tadfa'u an anfusiha da shi take tsare kanta faqila lil husuni as-sayasi li'annaha tamna'u wa qala az-zajjaj kullu qarnin uh, sisiyatun duk wani kaho ana kiransa sisiyatun Sisi sisiyatu diki shaukatun ya ta Hassanu biha hatta ma ainihin zakara wannan cakar mutum da yake yi da wannan kwamborin nasa shi ma ana kiransa sisi sisiyatun wannan shine wato ainihin fassarar da Allah ya ce wato wa anzala allazina zaharuhum Allah ya sako da waɗanda suka taimakawa ahzab min ahlil kitabu daga ahlil kitabu sune banu quraiza mun ce Yahuda wanda annabi ya tarar a madina akwai banu quraiza akwai banu qainuqa akwai banu Nazir. to su banu an-nadir mun yi bayani a baya su ne suka himmatu da su afkawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su je homar dutse Allah ya masa wahayi ya gaya musu da haka ya fatattake su haka nan su ma banu qainuqa su ma irin wannan wawar alkawarin suka yi aka fatattake su sai ya zama waɗanda suka tsaya akan alkawarinsu da musulmi su ne banu ƙuraiza to da suka ga waccan rundina bataliya ta zo ta ahzab dubu goma sai huyayyu bin akhtab annadari ya ziga su cewa su warware alkawarinsu ya samu shugabansu ka'ab bin sa'ad al ya ce maka warware alkawarin da kuka yi da annabi mun zo mu karya shi ya yace mm warware alkawari ba shi da kyau ce a'a ai ba zai kai labari ba ya ziga shi ya yadda ya warware alkawari wanda su kuma suka yi shirin yakin annabi ta baya wanda mun yi bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa aka kira masa shugaban Ausu da Khazraj Sa'ad bin Mu'az da Sa'ad bin Ubada ya shawara da su suka ce lalle ba za a yi sulhu da su ba tunda sun riga sun warware alkawari kuma sun yaki da annabi a bari a gama yakin a haka a koma kansu to da Allah ta'ala ya kawo iska ya kori rundunar Abu Sufyan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya shiga gida zai kwance mara, sai ga mala'ika Jibrilu da ɗanmararsa ce ya Rasulallah ɗanmara za ka kwance ya ce eh, ya to mu mala'iku ba wanda ya kwance ɗammararsa don haka Allah ta'ala ya ce maza ka ja ka ku tafi wajen banu ƙuraiza shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira Bilal ya ce Bilal ka sanar ka kowa ya sallar la'asar sai a banu ƙuraiza ya ce wa sai dina aliga tuta a tafi banu ƙuraiza saboda haka aka ce aka sana ya kusa habbai da wanda ya alwala da wanda bai ba da wanda ya shirya da wanda bai shirya ba manzon Allah ya ce ka kowa ya la'asar sai a banu ƙuraiza haba kafin ka ce mai ƙura kake gani a majina na tashi masu tafiya a kafa nayi masu doki nayi masu raƙumi nayi suna ta gudu suna gumi saboda su isa banu quraiza kafin su kai banu quraiza sai la'asar tai a hanya sai wasu suka ce manzon Allah yana nufin mu gudu ne gashi ba mu gudun da yawa ba lokaci ya riske mu sai suka tsaya suka yi sallar la'asar ɗinsu a nan wasu kuma suka ce a'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana nufin ko da la'asar ta yi kai ko da rana za ta faɗi ba za mu yi la'asar ba sai mun kai banu ƙuraiza to wasu suka tsaya suka yi sallah a hanya wasu kuma ba su yi sallah ba sai da suka kai can da haka ibnu qayyim a cikin zadul ma'ad yace da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a bisa wannan sabani da aka samu na wasu sun yi sallah wasu ba su ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk sun dace ta amma ibnu qayyim yace wa yafi dacewa wanda ya hada abu biyu ko wanda ya hada abu daya waɗannan sun fahimta daga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama kada a yi la'asar sai a banu ƙureza sun fahimci a fitar da gudu sallar ta same su a can da lokacin sallah yi sai suka haɗa umarni biyu suka tsaya suka yi sallah kuma suka ruga suka isa banu ƙureza su kuma waɗannan suka ce a'a mu sai mun kai banu ƙureza suka kai banu ƙureza ɗin rana ta faɗi ma a can suka yi la'asar ɗin ita to a gaskiya wanda suka fi dacewa wanda suka tsaya suka yi sallar nan domin sun bi umarnin duka biyu sun kai banu ƙuraizan kuma sun yi la'asar ɗin amma dai annabi ya ce dukkansu sun dace kamar waɗanda suka rasa ruwa ɗin nan ne suka yi taimama kafin lokaci ya fita sai aka samu ruwa sai ɗayan ya ce ni zan sake ɗayan ya ce ni ba zan sake ba ɗayan ya kuma yin alwala ya sallah ta biyu ɗayan ko bai sake ba da suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi sallama suka yi mar bayani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cewa wanda ya saki lakal ajaru marrataini ka samu lada ninkin biyu wanda ko bai sake ba yace asabta sunna kai kuma ka dace da sunna to da wanda ya samu lada ninki biyu da wanda ya dace da sunna wa ya fi lada wanda ya dace da sunna ya fi samun lada to da sunna ba faɗi iyakan ladanta ba ita wancan ku an san adadin nasa kwaya biyu ne shi ku wannan fa ba a san ma adadi ba to wannan shine abin da ya faru da aka da suka kai suka tsare katangar har kwanaki mai yawa banu quraiza sun fi su dubu goma amma malaika jibril dama ya ce zan yi gaba in jefa tsoro a zuciyarsu dan wani yake cewa ya ga dihiyatul kalbi wani sahabi ne kyakkyawa yace yanzu naga ya wuce akan doki aka ce ba shi bane malaika jibril ne ya zo a sifarsa ya wa manzo Allah kafin ka shirya ni zan je in jefa tsoro a zuciyarsu ga yawansu amma tsoro ya shige su dan da aka zo aka kewaye katangar garin ganuwar garin sahabbai suka kewaye ta akai kwana da kwanaki ba shiga ba fita sai wani daga cikin su ya ba su shawara yace ku yi kukan kura ku afka musu ko ku kashe su ko su kashe ku suka ce ka wannan ba shawara bace wani kuma yace ni shawara ta ta biyu mu kashe ƴaƴanmu da matanmu gaba ɗaya sai mu kukan kura kowa ya san bai ba komai a baya ba sai mu kukan kura mu kansu ko su kashe mu ko mu kashe su duk ɗaya ne wanda ya ce ai wannan ba shawara ba to ya ake yi suka ce to da suka ga bala'i ya bala'i dai suka ce suna neman annabi ya turo musu wakili su tattauna da shi kuma a turo musu abu lubaba so da shi abu lubaba yana cikin mutanen da suka saba tun a zamanin jahiliya sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aika musu abu lubaba da abu lubaba ya je sai suka tambaye shi me kake gani in mun yadda mun bi hukuncin annabi me za'i mana sai musu haka ya nuna hawayan ya ce yanka sai kuma ya tuno kash me yasa ya faɗi hukuncin Allah a kansu tun kafin abin ya faru sai ya ce lalle ya ha'inci Allah da manzansa ya aikata laifi sai ce ba zai ma koma wajen annabi ba masallaci zai je ya daure kansa har sai Allah ya yafe masa annabi ya kwance shi shine ayan nan ta sauka ya ayyuhal allazina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamuna ya ku masu imani kada ku ha'inci Allah ku ha'inci manzansa ku ha'inci amanonin da aka danka muku alhalin kuna sane je ya daura kansa a masallaci har sai da aya ta sauka Allah iyafe masa sannan manzo Allah ya zo ya kwance shi sai suka ce to tunda Abu Lubaba ya nuna musu hukuncin da za a yi musu sai suka ce su sun yarda za su za su ai hukunci tsakaninsu da annabi amma ba su yarda da hukuncin Allah ba ba su yarda da hukuncin annabi ba annabi ya ce to wa kuke so ya hukunci tsakanina da ku tunda mun yi alkawari kun warware kun ci amana ta wa kuke so ya muku hukunci sai suka ce sa'ad bin mu'az sa'ad bin mu'az wancan sahabin shugaban kabilan aus suka ce shi suke so ya musu hukunci suna ga tunda sun daɗe da shi a zamanin jahiliya an yi abota an yi wasan yara an zauna an ɗanyi abubuwa na sabo suna ga in shi zai hukunci zai musu hukunci mai sauƙi. shi kuma mun yi bayani a lokacin da aka yakin ahzab an harbe shi an tsinka majijiyar hannu wanda jini take kawowa kuma ta tsinke jini ya ki tsayawa yana can a masallaci annabi ya aje shi a masallacinsa yana jinyarsa to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce tunda ba su yadda da hukuncin Allah ba ba su yadda da hukuncin manzon Allah ba sai hukuncin Sa'ad bin Mu'az to aje a ɗauko Sa'ad bin Mu'az din a zo da shi shi ne aka tura aje a ɗauko Sa'ad bin Mu'az aka je tunda ba zai iya tafiya ba aka ɗauko shi aka ɗoro shi akan jaki da aka taho da shi an isa zuwa an kusa zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya ce wa sahabbai qumu ila sayyidikum ku tashi ku taro shugabanku so da sai sahabbai suka tashi suka taro shi aka kakkamo shi aka zo aka ajiye shi anan ne Sheikh Usaimin yake cewa ita alqiyamu lahu ko alqiyamu alaihi ko alƙiyamu ilaihi kashi uku ne akwai tsayawa a kan mutum akwai tsayawa dan mutum akwai tsayawa dan a taro mutum to yace wannan shine abin da zo a hadisi akwai alqiyamu lahu irin wanda ake a kotu da makarantu in babba ya shigo a miƙe tsaye in ya zauna a zauna wannan manzon Allah ya hana ya ce kada ku dinga tashi kamar yadda bai bayu waɗanda ba laraba ba suke tashi wa shugabanninsu dama wannan ba a san shi a musulunci ba turawa suka zo da shi an shigo majalisa ko in babba ya zo guri duk sai a miƙe a taken ƙasa yasa mu ba ma miƙewa mu wannan dokar ba ta kan tun da mu masu karantar da addini ne ba wata doka a kanmu sai ta Allah da manzansa saboda haka wannan yasa sai ake tashi din nan sai kuma ya zauna sai a zauna to wannan ya saba dokan musulunci akwai alqiyamu alaihi a tashi a tsaya a kansa shi wannan kashi biyu ne akwai na haram akwai na halal na halal din in ana zaman lafiya kuma a gida babu yaƙi ba rigima to haramun ne mutum yana zaune wani ya tashi ya tsaya a kansa ya saba ka'ida ta musulunci amma in a halin yaƙi ne to ya halatta kamar yadda ya zo a cikin sulhu hudaybiya lokacin da ana sulhu hudaybiya manzon Allah yana zaune sai al-mughiratu bin shu'ba ya zo ya tsaya akan manzon Allah da takobi saboda a wajen yaƙi ne za a iya kawo manzon Allah hari shi yasa ya tsaya in ya ga wani zai kawo hari sai ya je ya rungume shi su tafi lahira tare to shine wannan manzon Allah bai hana shi ba sai aka ga alqiyamu alaihi akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba alqiyamu ilaihi kuma kuna zaune sai wani babba ya taho sai ku tashi ku taro shi kafin ya iso da kaya a hannunsa ko da wani abu ko a tashi aje a taro shi wannan ya halatta shi ma kamar yadda annabi ya ce qumu ila sayyidikum ku tashi ku taro shugabanku to sai aka tashi aka taro shi ga wakilai banu ƙuraiza ga kuma sahabbai sai sa'ad ya ce kowa ya yadda da hukuncin da zan yi aka ce eh ku yahuda kun yarda da hukunci na suka ce eh sai ce nan bangaren ma an yarda da hukunci na saboda ba zai iya nuna manzon Allah ba girmamawa da ladabi sai aka ce an yarda sai ce to nayi hukunci a kashe dukkanin su gabaki daya a riba ribace ƴaƴansu da matansu tunda maciya amana ne sai manzo Allah ya ce kayi musu hukuncin da Allah ya musu daga burbushin saman bakwai duk wanda ya ci amana a filin daga hukuncinsa kenan so da haka kuma sun ce sun yarda da hukuncinsa ba yadda za su so da haka aka ce to sai su shirya kisa ne kawai ko a yaƙi ko abin da za a yi sai aka kashe su su kusan 700 wanda akan wannan ne dan Canada din nan dan Poland yayi fim kan cewa musulmi sun yi ta'addanci a Madina karkashin jagorancin annabi fim din nan da ya ta tawatsawa intanet wani dan kasa Holland dan majalisa Allah ya tsine masa albarka duk da ƙasar wasu shashi sun ce basu yarda da abin da ya ba shi yasa da muka yi fatawa duk kayan holan ma a daina siya su ma a hada su da ƙasar Denmark a tsine musu albarka duk abin da suka sana'anta ko suka kera wanda ya siya ma shi ma sai ya gamu da tsinuwa din domin ya taimaka wa ƙasar da take zagin annabi take zagin Allah kuma dama ba wani abin arziki suke ba kayan kwaɗayi ne da kwalama su ba wani abu suke madara botawa duk kayayyaki ne na shirme wanda ko baka ko ka daina ci ma gaba ɗaya ba abin da zai safe ka addinin ka su ko holan kayan ɗaurawa suke yi to shine sai aka kashe su gabaki ɗaya to shine Allah ta'ala yake wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa anzala allazina zaharuhum Allah ya saukar da waɗanda suka taimakawa waɗancan mayaƙa min ahalin kitabi su ne banu ƙuraiza min sayasihim daga cikin katangunsu da ganuwarsu da suka kare gidajensu Allah ya sakko da su wa qazafa ga su da yawa amma Allah ya jefa ar-ru'ba tsoro fi qulubihim a cikin zukatansu fariqan taqatuluna wasu kuna kashe su waɗanda sa'ar dina ma'az hukunci a kashe su da hukuncin Allah da manzansa wa ta'siruna fariqa wasu kuma kuna ribace su a matsayin fursunonin yaki wa awrasakum Allah ya gadar da ku arabahum qasasu Allah ya gadar da ku qasasu ta zama ta musulmi wa diyarahum Allah ya gadar da ku wato ainihin gidajensu wa amwalahum da dukiyoyinsu duk Allah ya ba musulmi a matsayin ganima wa ardan da kuma wata ƙasa lam tsa'uha waɗanda ba ku taɓa taka ta ba ita ma Allah zai ba ku ita to wace ƙasa ce Allah yake wa musulmi alkawarin wanda ba su taɓa taka ta ba kuma zai ba su nan gaba to an yi ƙauli huɗu akan wannan ƙasa ɗin wasu sun ce abin da ake nufi alfaris war rum Allah zai ba musulmi nasara a kan ƙasar farisa da ƙasar rum su ma a ci nasara a kansu domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce iza halaka kisra fala kisra dahu. wa iza halaka qaisaru fala qaisara ba'dahu wallazi nafsu muhammadin biyadihi latunfiqunna kunuzahuma fi sabilillah yace na rantse da Allah wanda raina yake hannunsa sai kun yi amfani da dukiyarsu kun yada addinin Allah haka ku alkawarin ya cika lokacin sayyidina Umar duk aka gama da waɗannan ƙasashen guda biyu lokacin sayyidina Umar aka fara sayyidina Abubakar aka fara shiri rundunar farko ta tashi karkashin jagorancin Usamatu bin Zaid aka kai hari zuwa ga waccan ƙasa kuma Allah ta'ala ya bawa musulmi nasara aka fafare su aka rarake su suka fita da gudu sannan aka bi su har cikin ƙasarsu a lokacin Sayyidina Umar karkashin jagorancin Abu Ubaidatu bin Jarrah wanda manzo Allah ya ce aminu hadhihi al-umma Abu Ubaidatu bin Jarrah amintaccen al'umman manzon Allah shine abu ubaidatu bin jarrah amintacce ne Allah ya amince da shi manzo Allah ya amince da shi to shi ya jagoranci rundunar sai da ya kai hal baitul maqdis aka je aka bute bude baitul maqdis aka ci nasara aka bude baitul maqdis to wannan nasara da aka ci ta bude baitul maqdis sai suka ce ba za su bada mukulli ba har sai sayyidina Umar ya zo da kansa to kuma labarin sayyidina Umar ya cika duniya da an faɗe shi hanta cikin kafirai tana kaɗawa sai aka cika a baitul maqdis ana jiran zuwan sayyidina Umar shi kuma sayyidina Umar sai tafi shi kaɗai da abokin rakiya mutum ɗaya. yo duke ya ci balle ai majiniya ko a tare shi ko a ce ba ai tare mun tare ba to da kai kama hanya an ce jaki ɗaya suka tafi da shi in ya hau kilomita ɗaya sai ya sauka sai ɗayan ya hau kilomita ɗaya sai ya sauka sai kuma a bashi kilomita ɗaya ya huta kafin su isa garin sun yi butu-butu sai abu ubaida ya zo ya tari sayidina umar sai ya ce ina ga kamata ka shiga gari haka da dauɗa da datti ba kamata ya makawo maka ruwa kai wanka don ka shiga a ganmu da kwarjini a ganmu da ƙarfi a ganmu da isa sai ya ce kash abu ubaida ina ma ba kai ne ka faɗi haka ba ina ma wani ne ya faɗi haka ka shina mu mutane ne ƙasƙantattu a da can zamanin jahiliya sai Allah ya kawo manzon Allah da Qur'ani ya ɗaukaka mu da musulunci ɗaukakan mu da darajan mu da ƙiman mu da isan mu ta musulunci ce duk ranar da muke takama da wani abu ba musulunci ba mun ƙasƙanta. yace nahnu qaumin azilla fa a'azzana bil islam fa mahama natlabul izza fi ghairi a a'azzana bihi bihi zallan Allah mu mutane ne da ba kowan kowa ba ba koman komai ba sai Allah ya kawo musulunci ya ɗaukaka mu duk ranar da muka wayi gari muna neman ɗaukaka ba a musulunci ba to Allah zai ƙara ƙasƙanta mu to saboda haka kun ga ɗaukakan musulunci ya je ya buɗe baitul maqdis aka rubuta yarjejeniya tsakanin yahudu da nasara da suke ƙasar to shi ce ƙasar da Allah yake cewa ardan lam taqauha da wata ƙasar da baku taba taka ta ba Allah zai ba ku ita a musulunci wannan ita ce fassarar da malam al-Hasan yayi fassara ta biyu ma zahara alaihi al-muslimuna ila yawmil qiyama duk inda musulmi suka mamaye musulunci ya shimfudu har zuwa ranar tashin alkiyama shine ardan lam taqauha ƙasar da baku taba takawa ba kamar da malam ikramatu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna allaha zawaniyal arda Allah ya yankwane min duniya a maf fara'aitu mashariqaha wa magaribaha wa inna mulka ummati sayablugu ma zuwiya ha. Ya yace mulkin al'umma ta sai ya mamaye dukkan inda Allah ya nuna min da idona sai musulunci ya kai Ice inna allaha la bai baita madarin walawa wabarin illa da allah hadha haza dina Allah ba zai bar wani gida da aka gina shi da dutse ba ko wanda aka gina shi da fata ba sai Allah ya shigo da shi wannan musuluncin bi izzi azizin wa bi zulli zalilin izzan yu'izzu Allah bihi al-islama wa dhullan yuzillu Allah bihi al-kufra da daukakar mai daukaka da kaskancin mai kaskanci sai musulunci ya mamaye duniya ko ina da ko ina ko ina sai musulunci ya shiga shi ko musuluncin an takura masa ya fi bore in kuka kyale mu ba a taɓa musulunci ba a kai masa hare-hare ba a yaƙi da shi to baya yin komai amma aka matsa mar da yaƙi kamar yanzu ƙasashe takwas a duniya inda aka fi ko'ina zubar da jini na musulmi ne duk inda ake zubar da jini ƙasa takwas ce duk ta musulmi ce ƙasa ta farko falastinu yau shekara sittin kenan ana zubar da jini an kashe mata an kashe yara an kashe tsofaffi an rushe masallatai an rushe cocina ma an rushe komai kuma har yanzu an hana musulmi yancinsu an hana su su. tare da ɗaurin gindin amurka da ingila sun ɗaure wa isra'ila gindi ƙasa ta biyu iraki aka afkawa iraki da yaƙi haka kawai aka ce wai ta mallaki makamin nukiliya tsinanne tony ya faɗi wannan ya gamsar da 'yan majalisa da bush fa alaihim la'anatullahi wal mala'ikatu wan nasu ajma'ina suka goyi baya suka gamsar da ƙasashensu aka kawo soja aka dinga ragargaza ƙasar musulmi jami'ar james hawking ta ƙasar amurka sun zo sun taɓa yin wani bincike suka gano an kashe 2.3 miliyan adadin mutanen da aka sha iraki a tsawon shekara biyar balle yanzu ya kai shekara bakwai ma ba a san adadin waɗanda aka kashe da gidajen da aka rusa da waɗanda suka yi hijira suka bar ƙasar ba iraki tana da manyan jami'o'i guda bakwai tana da technical school guda ashirin tana da ƙarfin tattalin arziki tana da ƙarfin soja tana da ƙarfin jama'a amma duk an wargaza ta a tsawon shekara bakwai ƙasa ta uku ƙasar jamu da kishmir tun da aka ba pakistan abin nan yancinta daga india wannan yankin ya shiga cikin matsala saboda akwai musulmi da yawa shi sa abin da take so ta mamaye yanki ne mai arziki mai kyan yanayi maguzawan India suke so su mallake gurin sai su je su kewaye masallaci ana sallah su hura wuta su zazzara takobi ko ka zauna a cikin masallaci wuta ta kone ka ko ka fito su yanka ka suka dinga yayya ga alkur'ani har yanzu ana yaki a gurin ana kai hare-hare tsakanin musulmi da waɗannan maguzawan hindu ƙasa ta hudu afghanistan afghanistan tun 1979 ake yaki aka da sojojin rasha aka yi shekara tara ana yaƙi har zuwa 1989 aka zo aka yi yaƙin basasa har zuwa 1995 taliban suka zo suka yi yaƙi suka kwace ƙasar kaso 75 har zuwa 2001 suka dinga gwamza yaƙi da 'yan northern alliance sannan aka zo aka kai harin 11 september amurka ta gayyato ƙasashe 30 da 'yan kai aka je aka dinga ruwan wuta kan mata da yara da tsofaffi da masallatai kawai kana tafiya sai a harbe ka ce wai ko dan taliban ne shine mulla muhammad umar ya ce to mu koma daji wanda mahaifiyarsa ta haife shi ya haifi ya biyo mu daji a daina kashe mata da yara a bi mu daji suka koma tora bora suna can yanzu a tora bora sai dai su kawo hari kwanan nan suka kawo wani hari kurkuku an daure musu mutum ɗari wajen uku da yan kai suka wasu suka balle kurkukun suka kwashe mutanen su gabaki ɗaya a tsakanin sojojin Amurka ko ba abin da ya faru shi yasa mulla Muhammad Umar ya ce in muna son mu ja yakin nan tsawon shekara ashirin muna yi zamu iya jansa kun ga ƙasa ta hudu kenan har yanzu ƙasa talatin da yan kai Amurka na jagoranci sai sojojin ne suke karewa ana ƙara wasu suna ƙarawa ya ce zai ƙara dubu hudu ma sun ce su zo bismillah in arni ne ya sauka kari suka zuga sojojin Ethiopia suka hauro kasar suke ta kashe musulmi har yanzu nan Amurka kawai ana ana azumi sai ta kawo hari ta kashe mutane ta ce wai yan mahakimul islamiyya ne ita ce ƙasa ta biyar ƙasa ta shida Sudan ana yakin tsakar gida ko cikin gida tsakanin yan janjawid da kuma yan wato abin nan yankin Darfur waɗannan manoma ne waɗannan makiyaya ne faɗan makiyaya da manoma kuma tsohon tarihi yake da shi kawai sai amurka ta shigo ta ce wai ana kashe 'yan darfur 'yan darfur guri ne mai tarihi wanda tun zamanin aliyu abin nan mai sunansa akwai wani aliyu da aka taɓa a gurin wanda ake wani abiyaru ali aliyu bin dinar shine asalin gwamnan gurin wanda ya je gina wata rijiya tana nan kusa da madina ana kiran gurin abiyaru ali guri ne da suke da mahaddatan qur'ani an ce kaso 80 na mutanen gurin mahaddatan alqur'ani ne maza da mata abun kunya ne ma a yankin baka haddace qur'ani ba yasa ko yaki suke za gansu da layu da kambuna sama da dubu dukkan alarammomi ne kawai suna ta karatu suna yin layu da gurayensu amurka kawai da ta ga musulunci yana da karfi a gurin kuma addini ya fa yana yaduwa jahilci yana kawawa sai kawai kuma suna da arzikin ƙaro wanda amurka kuma ita ce ƙasa da ta ko ina buƙatar ƙaro a duniya sai suka zo kawai suka tare a gurin suka kafa ƙungiyoyin kiristoci ana mayar da su kiristoci da niyan taimako suna so su keta sudan gida uku da kudancin sudan da arewacin sudan da kuma yankin dafor in suka yi wannan tunda sun daɗe suna ziga 'yan kudancin sudan su wato jangaran. kusan shekara ashirin da wani abu an kashe mutum sama da miliyan uku akan tawayen su jangaran su da kansu suka ga jangaran din ya gama musu amfani suka kashe shi suka jeho shi a jirgin sama suka laƙaba wa sudan kun ganin ma yaƙi ake ta yi ana zubar da jini duk a wannan tsawon lokacin ita ce ƙasa ta nawa ceceniya ceceniya ko labarin su ma an daina ji ka dinga shiga kokaz.com ka ga jihadin da ake yi a ceceniya suna nan har yanzu suna ba wa sojojin rasha wuta Tun da labarin ya yanke mana mutane ba sa shiga intanet ko ka shiga jihad.com ko ina ka je sacin ko google ne ko altabista ne ko me ka rubuta jihad.com kai sacin za ka ga kokas a ciki website ɗinsu da suke saka irin sojojin da suka kashe na rasha da irin nasarorin da suka samu ta wannan ƙasa kusan ma an da ita ba ma a magananta ƙasa ta takwas lubnan lubnan din nan kwanan nan aka daurewa isra'ila gindi ta kai harin kwana 34 ta ragargaza kasar tattalin arzikin da suka gina sama da shekara 16 ta zo ta ruguza shi a wata guda da kwana hudu yan sai sun shekara 30 ba su sake gina tattalin arzikin da aka rusa ba kuma sannan aka zo aka yaudare su aka ce a bayar da rata ta kilomita 30 tsakaninsu da isra'ila aka sauke sojojin kasashen duniya dukkansu kiristoci su dubu goma sha biyar suna nan suna yada addinin kiristanci kunga wannan duka wato makirci ne aka kulla wa musulmi a kasashe takwas din nan na musulmi ne ake zuban musu da jini ba gaira ba dalili to malamai suka ce da Allah yi ya wa alkawari cewa wa ardan lan tata'uha kasar duk da baku ci da yaki ba Allah zai ba ku dama akan ta nan gaba to ana nufin ƙasashen da ma ba a taɓa zuwa ba sannan magana ta hudu ta uku aka ce makkatu jimalan katada kasar da Allah yake nufin zai ba musulmi dama nan gaba su ci nasara a kanta ita ce kasar makka wato za a yi fatahu makka kenan wanda annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya jagoranci fatahu makka kasar da da annabi sallallahu alaihi wasallama ya batta wanda sai da ya shiga kogo ya kwana uku ana neman sa da rai ko ba rai suka fita suka yi hijira su biyar aka shirya tsarin hijirar abubakar ne mai sarin ɗin hijirar mai nuna hanya abdullahi bin uraikitsun laisi mai dafa musu abinci amir bin fuhaira ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga bodyguard ɗinsa dina abubakar don ana tafiya sai tsaya a bayan annabi can sai koma gaba sai dawo dama sai dawo hagu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan yawon da kake fa na abubakar yace ai ka san bodyguard ne ni idan na tsaya a hagu sai in ga ka a harbe ka ta dama sai in dawo dama kuma sai in ta tunanin ka a zo ma ta hagu sai in dawo hagu domin ni in an kashe ni abubakar kawai aka kashe kai ko in an kashe ka duk duniya ce ta yi asara shi yasa nake kare ka inna abubakar shine abokin tafiyar Allah bai zabo kowa a duniya ya raka manzan Allah ba sai abubakar wannan ke nuna matsayin abubakar a wajen Allah da wajen annabi da kuma addinin musulunci to shine ma'anan wannan magana ta hudu kuma khaybar ana nufin za a ba ku nasara ku ci kasar khaybara wanda inda nan ne gurin da yahudawa ya rage musu kuma hakan akai Allah ya bada nasara aka zo aka yakin khaybar a shekara ta bakwai bayan hijira wanda a wannan shekarar nema Ja'far dan Abu dan Abi Talib yayyo hijira daga Habasha ya dawo Madina har an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bi ayyihima asar bi fatahi Khaybar am bi qudumi Ja'far wanne ne zan fi farin ciki da shi da zuwan Ja'far ko da kuma fatahu Khaybar a wannan shekarar nema ma Abu Hurairah yayi hijira daga ƙasar Daus daga kabilan Daus a ƙasar Yaman dama ya musulunta tun kafin hijira shekara abu huraira goma a musulunci a lokacin ya musulunta tun shekara bakwai kafin annabi ya hijira ya musulunta a hannun abu tufail Addausi, dausi shugaban kabilan dausu wanda ya zo ya musulunta a maka haƙurai suka ce ya toshe kunnensa don kai ji musulunci bayan ya musulunci ya je kai abu huraira to abu huraira bai yo hijira ba sai a shekara ta bakwai bayan hijira yana zuwa kuma ya makalewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karasa shekara hudun sa tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama baya zuwa ko ina sai karatun hadisi to shine aka ce wannan shi ake nufi to kun ga ashe Allah yana wa musulmi alƙawari, shi yasa nake cewa duk mutumin da ya musulunta kada wani ya ƙara ce masa ya masa gorin cewa shi sabon musulmi ne wasu ma hacca suke masa tubabbe ko sabon tuba wasu ma in ya ɓace sai su ce kafirin banza to duk wanda ya ce ma wanda ya musulunta kafiri ko arni ya tabbatar shi ne arnan ya fita musulunci sai ya zo shi ma mun bashi shi kalmar shahada sai ya zo mun sake jaddada masa ka yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah ka yadda annabi Muhammadu manzo Allah ne wani ne ya maka tilas ka shigo da wani ne ya maka tilas ka shiga sai mun jaddada masa addini domin shi yayin riddar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kalli musulmi yace masa kafiri to shine kafirin kuma ina laifi yake ga wanda ya tuba ya ma fika a wajen Allah domin kai da ba dan an haife ka musulmi ma ba mu ba ma ko zaka shiga ko ba zaka shiga ba daidai magariban nan zamu sha ruwa wani yazo yace zai musulunta ina yana nan ma yazo yace zai musulunta yayi mafarki alkiyama ta tashi ga wuta ga aljanna ya je zai shiga aljanna aka tsaye da shi aka ce ya je ya alwala ya salla tukunna ba a shiga nan sai a shine zo da gudu ya zo ya alwala ya salla. Ya zo ya musulunta ya yi dogon bayani akan yadda mafarkin nasa yake takaita muku shi ne. ya zo na aka shi kalmar shahada ya ce babansa fasto ne ya faɗi sunansa can na arna muka canza masa zuwa ibrahim to in ka ce wanda ya shiga addinin musulunci ai shi ya taba yin wata bajinta yana wani abu ba daidai ba ya bari kai me ka taba bari ba daidai ba kai da ba dan an haife ka musulmi ba kenan ma da ma ba ka shigo musuluncin ba to waɗanda suka fi kowa daraja a duniya duk musulunta suka yi na na khadija musulunta ta duk mata ba kamarta sayyidina abubakar musulunta ya duk maza ba kamarsa sayyidina ali musulunta ya duk matasa ba kamarsa zaidu musulunta ya duk mawali ba kamarsa bilal musulunta ya duk bayi ba kamarsa har ibnu kasir yana cewa farkon shiga musulunci a manyan mutane abubakar a cikin mata khadija a cikin matasa aliyu a cikin mawali zaidu bin harisa a cikin bayi bilal bin abi rabah to in ka ce mutum ya musulunta wai ana tuno baya to ya zaka yanzu abubakar da umar da usman da ali da fati da aisha da dukkan waɗannan sahabban nan da kake jin kake son ma ka ma yi koyi da su su ma musulunta suka Karɓar musulunci suka yi a hannun annabi kenan ba abun gori ba ne ba abun wulaƙanci ba ne ba abun zagi ba ne a dinga cewa mutum tubabbe ko wanda ya musulunta ko sabon musulmi ko arne hammawa mutum ce arne ko arniya bayan tana sallah ka ce mata arniya to ka tabbatar kai ne arnan sai ka zo mun jaddada ma kalmar shahada ka yi ridda sai ka zo an sake musuluntar da kai so da haka mu kiyaye bakinmu hatsari ne babba ka dinga faɗan wannan maganar ga wani wanda ya musulunta ka dinga wai sabon musulmi ina maganar sabon musulmi sabon musulmi ma ai yafi ka domin shi annabi ya masa alkawari al'islamu ya jubbu ma qablahu da Allah ya so shi ya shiga musulunci duk abin da ya a baya ya wuce kai ko in ba ibada kai ba za a kare ma ba ya dawo ka yaumi waladatu ummuhu in ka ganshi da sabo sai in yayi wani sabo yanzu in bai yi wani sabo ba to shi yana nan yanzu garau da zai faɗi ya mutu yanzu zai shiga aljanna akwai wanda bai taba sallah ba annabi ya ce dan aljanna ne saboda ana tsakan yaƙi yana kashe musulmi sai Allah ya kimsa masa san musulunci sai ya juyo ya ce wa manzon Allah ga takobinsa da jinin musulmi a jiki ya ce na musulunta in koma ɓangaren ka na yaƙi kafirai ko kuma in ci gaba da yaƙin su sai na gama musulunta manzan Allah ce ka musulunta ai wanda yazo zai musulunta ko me ake tsayawa ake in kana hudu ba ko kana cin abinci ko kana karatu tsaya saboda in kace sai na gama ka yadda kenan ya zauna a kafirci yadda ka kuma ya zauna a kafirci ya tuhumi naka musulunci mutu ya ce zan fita ka ce tsaya har a jira ko mai ake tsayawa ake yi a shigo da shi musulunci in ya so komai kuma sai a dora a gaba a ci gaba to kun ga wannan shi ne abin da ake bukata ga musulmi ya kiyaye ka tsare wannan ina cewa menene ba shine yace Allah ta'ala yayi dariya zuwa ga mutum biyu yace ɗayan ya kashe ɗaya duk sun shiga aljanna sai aka ce ya akai Allah yayi dariya ga mutum biyu dariyar da ta dace da shi shine yazo yace zan musulunta na yaki ko na yaki na musulunta wacce magana ce take ban haushi na masu cewa sababbin musuluntan to shine sai yace ya musuluntan aka koya maka kalmar shahada nan take ana koya maka kalmar shahada sai yayi kan kafirai kafin ya kashe kafiri shi an kashe shi sai manzo Allah ya ce amila qalilan wa ujira kafiran yanzu ya danyi aiki dan kadan amma an bashi lada babu iyaka ya tafi aljanna to zai gamu da musulmin da ya kashe a cikin aljanna zai ce ah ba kai ka kashe ni ba ah, to ai bayan na kashe ka ni ma sai Allah ya shirye ni da shi da wanda ya kashe sai su gaisa a cikin aljanna to wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai dariyar da ta dace da shi akan waɗannan mutanen guda biyu Usama fa ya ga wani mutum sai ya gano wata dabara ana yaki sai ya lallabo ya lallabo sai ya fulla kan musulmi da kabe sai ya ce ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah Usama sai ya kyale shi ya juya sai kawai ya gan shi kuma biyo musulmi ya tsara kan musulmi yana juwa sai ce baka isa ba wallahi ya ce da muka ɗauki kansa yana kalmar shahada sai abokina ya kauce ni ko sai na filla kansa ji usamatu ɗan zai ta sau da na fahimci ƙarya yake ya za ka kashe mu kuma ka ce ashadu sai aka zo ana ba da labari a wajen aka ce ya rasulallah ko wani mutum da ya dinga dabara sai kalma shahada sai an biyo za a kashe shi sai kalma shahada in an kyale shi kuma sai juya ya kashe musulmi sai usama ya kansa yana kalma shahadan ya fille wuyansa sai annabi ya ce ina usama a zo min da usama maza maza aka kira usama ice ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah yace ya rasulallah ƙarya yake yace ce ka tsaga ka kaga ƙarya yake yi ya za ka yi da la'ilaha ilaha illallahunsa in ta zo ranar alkiyama usama ya ce da manza Allah ya dinga maimaita haka sai da na yi fata ina ma ban musulinta ba sai a wannan lokacin saboda zafin da na ji malamai suka ce i eh, kalmar shahada da ya ta mai da shi musulmi yanzu kashe musulmin da yake yi haddi za a yi masa saboda haka kun ga hatsarin kenan ko mutum ya zo musulunta ka ce ƙarya yake yi ƙarya yake kai ka sani kai kai kai gaskiya kake wani ya zo ya ce zan musulunta amma ba na so annabi ya ce shiga haka shi sa ga muke tambayan su domin kada mutum ya ce matsa masa akai in ya ce ina son in musulunta amma akwai abubuwan da ban yadda da su ba mu ce musulunta hakan zaka gane su suma amma inda Allah ya taimake mu babu wanda zai zo ya ce wani ya matsa masa shi yake so saboda muna wannan ne irin kungiyar da suke kare yancin dan adam suna ga kamar tilas muke wa mutane suke musulunta shi yasa muke so duniya ta ji ta gani cewa wannan ya musulunta ne a daɗin ransa da yardarsa da amincinsa da gamsuwarsa shi ya kawo kansa ba kamo shi mu kai ba kuma inda Allah ya taimake mu kwasa-kwasan nan da waɗannan bayan Allah 'yan kwamitin nan suke wa waɗanda suka musuluntan ya sa ba a samun matsala musamman daga ɓangaren mata da waɗanda suka wanzu yana nan suna ta karatu har ma yanzu wanda yake ga mun cikin malaman da suke karantar da matan kwasa-kwasan da ake musu na musuluncin da littattafan da ake koya musu sai da ta kai in sun shiga gidajenmu namu matan sai kaga tana gyarawa matarka sallah ita tsohon musulunci ta ce ba haka ake sallah ba wataƙila matarka ba taɓa karanta sifatu salatin nabi ba ba taɓa karanta sifatu wudu'un nabi ba ba taɓa karanta al'usulus salasa ba ba ta fahimci al'akhdari ba ba ta karanta al'arba'unan nawiya ba ba ta yi bulugul maram ba ba ta yi riyadus salihin ba ba ta yi abin nan umdatul ahkam ba ita wannan ta zo an ba ta kwasa-kwasai kuma zuciyar ta fes take ta karba kai tsaye dama ba wata bid'a ko wani abu a zuciyar ta ba ta kalidin iyaye inna na aba ana duk bata san wannan sai ta shiga gida sai ta kira wata ta ce mata ba haka ake sallah ba akwai wacce ma ta auri wani take gyara ma aqidarsa ta ce ba haka ake musulunci ba abinda kake dinnan da abubuwan da kake faɗa sun sabawa aqidar musulunci ita take gayyato shi ma yana shirka ya dawo cikin musuluncin daidai amma kuke musu cewa wai sababbin musulunta har ma wani yake gaya mun cikin malaman masu musu kwasa-kwasan cewa har ma da yawa daga cikinmu musulmin muna cewa mu ma za mu turo eh, matan musuma a dinga musu kwasa-kwasan sababbin musulunta saboda sun ga sababbin musulunta sun fi su addinin da kulawa da shi kuma ka tambayi waɗanda suka a aure su in kaga ka ta yi ba daidai ba sai dai kai da ka aure ta ka ɗora ta akan ba daidai ba amma ka gan ka ce mata haka ake suna a musulunci haka ake ɗaurin aure haka ake biki duk a kawai haka za ta tsaya ba ta ce to ai babana ka kakanninmu suna da al'ada ba ta san wannan al'ada ba ba ta san wannan bid'o'in ba in ka ɗora ta akan sunna akan tauhidi akan aƙida shikenan mikiya za ta yi tsar yi za a tarar ma da ka ɗauki irin waɗannan ɗin namu ƙara ka zo ka ɗauki wannan fes kawai ka je ku sa kitabu ka je ka sa kitabu tauhid kawai a tafi a kai ba kwana din da ka ce mata Allah yana nan ba za ku yi rigima da ita ba shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kana Allahu Allah ta'ala ya tabbata mun ce kana anan masrubatu zaman ne ala kulli shay'in qadira Allah mai iko ne akan komai daga cikin ikonsa ya bada nasara musulunci ya mamaye ko ina da haka muna fata Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi anan nan za mu tsaya saboda mu shiga kissar matan annabi sallallahu alaihi wa sallama subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ko isaka da alkhairi muna da gaskiya dumbin sanarwoyi da yawa sai dai mu dan takaita su kadan mu gani ah, akwai wadda ta zo ta musulunta a yanzu ta zo tare da 'ya'yanta kuma yanzu tana son ta ga 'ya'yanta nata bata gansu ba saboda ka idan yaran suna nan sunan ɗaya amina da yunusa su zo nan kusa bakin kofa don su haɗu da uwarsu kenan su tafi tare sannan kuma akwai wani yaro mai suna ya'u wanda ya bata amma an ce an same shi saboda haka iyayen su je gidan sarkin gabuka su karbi dansu sunansa ya alan zai gabatar a jibi alhamis an daga sashi na sama to masha Allah ba ni wannan takardun ba mai wannan tambaya yana cewa shine yake da wata yar uwa wanda mijinta ya tafiya ya barta sai ya dauko ta ya dawo da wurin wurinsa yau kimanin shekara hudu kenan bai dawo ba shine yake so malai ba su shawara a kai me ya kamata su yi sannan kuma ko akwai laifi da yi wajen ɗauko ta akwai yau muka ce za a nemi taimakon nan ban san ko an manta ba da fatan dai an yunkura yadda an lissafa ya wuce na baya muna fatan haka gare ku 'yan uwa masu albarka akwai masu jin tafsir a gidan a doma mata kenan sun kawo taimako na alƙur'anai da kuɗi da hijabai da me kuma da komai da komai ko da sun aiko abubuwan da ma an kasa lissafa su saboda yawansu don haka muna musu addu'a Allah ya saka musu da alheri eh ai shikenan sai addu'a abubuwan ya Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر wani ya aiko ya ce a yi addu'a saboda sace-sace ya yi yawa yanzu rashin sana'a yawa sace-sace ana ta fama da shi a cikin gari muna fata Allah ya shiri masu mummunan hali Allah kuma ya ba su sana'ar da za su gyaru su kama sana'a da za su kare mutuncinsu da addininsu su gane sata ba kyau ɗaukan haƙƙin wani bai dace ba Allah ya buɗe musu hanyoyin dogaro da kansu ya raba su da wannan mummunan hali akwai wanda ya ce an sace musu mashin ko mota a wasu gurare suna roƙon Allah ta'ala ya bayyana su akwai masu neman addu'a game da rashin lafiya iri daban-daban Allah ya ba su lafiya akwai masu neman addu'a saboda ɓatan 'ya'yansu tsawon lokaci Allah ya bayyana su akwai masu neman a yawa iyayensu addu'a rayayyu da matattu Allah ta'ala ya ji kan matattun kuma ya sa mu cika da imani mu da rayayyun akwai masu neman addu'a game da aiki aure haihuwa admission canjin rayuwa bashi yaya damuwa gidan haya hadda alqur'ani duk Allah ya biya waɗannan bukatu na alheri da ake nema akwai masu neman addu'a game da sana'ar su ta hannu Allah ya albarkaci sana'ar tasu akwai yan kasuwa su ma muna musu addu'a masu taimaka musulunci Allah ya sa yaukin arziki da albarka a cikin kasuwancinsu. ana addu'a kuma Allah ya haɗa kan dukkan musulmin duniya akan tafarki na gari ko masu neman Allah ya albarkaci iyalansu da sauran bukatu na alheri Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi Allah ya karya kafirci ya karya kafirai Allah ya taimaki dukkan masu taimakon addini subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu